casa Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafi shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. China ta sa sahale a fara yi wa jama'ar kasar wata allurar daga kafa cutar COVID-19 wacce aka samar a karo na biyu amma bisa wasu sharuɗa da ta gindaya. Hukumar da ke sa ido kan magunguna ta kasar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa hukumomi sun amince a fara amfani da allurar coronavac wacce kamfanin sinovac biotech ke samar. wannan da ita ce allurar kafi ta biyu da gwamnatin china ta amince a yi wa jama'ar kasar wacce ke kudu maso gabashin nahiyar asiya kuma hakan na faruwa ne watanni bayan samar da wata allurar ga kafi da cibiyar bincike ta kasar tare da haɗin gwiwar kamfanin sinopharm na china ya samar sharaɗin da aka gindaya kafin fara yi wa jama'a allurar shine sai an gabatar da rahotanni da bayanai da suka danganci illoli da ka iya bayyana idan aka yi allurar ministan harkokin wajen iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar matsayin da aka cimma ta nukiliyar ƙasar ta fuskanci ƙarin barazana idan amurka bata sassauta takunkumin da ta ba wa kasar ta iran nan da zuwa ran 21 ga watan fabrairu ba a wata hira da jaridar hamshahari ta yi da muhammad javad zarif a ranar asabar ministan ya ce wasu dokoki da aka amince da su a kwanan nan sun sa ya zama dole gwamnati ta kara tsaurara matsayinta kan wannan batu zarif ya kuma kara da cewa mai yiwa zaben da za a yi a watan yuni wanda ka iya samar da shugaba mai tsaurin ra'ayi ya kara jefa wannan yarjejeniya cikin haɗari shi dai shugaban amurka joe biden wanda ya sha sukar trump saboda janyewa da yi daga matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyar na iran ya sha alwashin sake shiga wannan yarjejeniya idan har hukumomin tehran suka koma bin ka'idojin da aka gindaya musu shugaban tsare-tsare kan harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell na shan suka saboda wata ziyara da ya kai birnin moscow ziyarar da da yawa daga cikin bambobin kungiyar suka nemi a soki gudun kada hukumomin kremlin su yi amfani da ita wajen cimma wasu manufofinsu masu sukar borel sun hada da tsohon firaministan belgium guy verhofstadt tare da sauran jami'an diplomasiyar kasashen yammaci waɗanda suka ce abin da suke gudu ya riga ya faru tunda har borel din ya yi wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov a ranar juma'a yayin taron manema labaran borel ya ce babu wata mamba kungiyar ta eu da ta nemi a kakaba sabbin takunkumi a kan rasha saboda kamun shugaban 'yan adawa alexander navalny da aka yi wanda ke yawan sukar lamirin shugaba vladimir putin jim kaɗan bayan wannan taron manema labarai hukumomin kremlin suka kori wasu jami'an diflomasiyyar jamus poland da kuma sweden saboda suna zargin da laifin nuna goyon baya ga zanga-zangar neman a saki navalny ana dai ganin rasha ta ɗauki wannan mataki ne don ta kunyata borel labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba joe biden ya rarrashi wata mata 'yan jihar california wacce ta rasa aikinta sanadiyar annobar coronavirus yayin wata tattaunawa da suka yi wacce fadar white house ta kwatanta a matsayin wani yunkuri na ganin an kara kusantar da shugaban jikin talakawan amurka a ranar asabar fadar shugaban kasar ta fitar da wani bidiyo mai tsawon minti biyu da rabi wanda ke nuna tattaunawar biden da michelle volkart bayan da ta rasa aikinta a wani kamfanin sayar da kayan sawa a watan yuli michelle ta rubuta wa biden wasiƙa wacce bayan ya karanta ya kira ta yayin tattaunawar tasu matar ta faɗa wa shugaba biden cewa samun aiki ya yi matuƙar wuya hukumomi a masar sun saki ɗan jaridar gidan talabijin ɗin al jazeera mahmud hussein kamar yadda ɗan uwansa da lauyansa suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters hussein wanda dan asalin kasar ta masar ne ya kwashe sama da shekara hudu a tsare yana jiran a yi masa shari'a a dai watan disamba shekarar 2016 aka kama hussein bayan da ya isa birnin alkahira daga birnin doha don zuwa hutu ana dai zargin shi ne da laifin yada labaran da ba su da tushe hada kai da kungiyoyin da aka haramta da kuma karbar kudade daga kasashen waje sakin nasa na zuwa ne bayan da saudiya haɗaɗɗen daular larabawa bahrain da masar suka amince su maido da hudar diplomasiya cinikayya da tafiye-tafiye da ƙasar qatar bayan da suka dakatar da hulɗa da ita a shekarar 2017 kan zargin da suke mata na cewa tana ɗaukar nauyin ta'addanci zargin da hukumomin doha suka musanta yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne. shiri na kasuwa a kai dole na ziyarci wata kasuwa ta musamman ta lambu da yake kan titin jesse jackson a nan anguwar asokoro da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ina tare da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa a wannan kasuwar wanda yake harkar pos wato na'urar nan da ake amfani da ita wajen tura kuɗi kenan ni dai sunana murtala abdullahi muhammad yaya wannan harka ta pos take ne saboda na san duk inda 'yan kasuwa suke suna yin hada-hada da ta shafi kudi. Ta samo asali ne daga tsohon gwamnan babban bankin tarayya kuma tsohon mai martaba sarkin Kano mai murabus. Ya yi ta magana akan ya za a rage hada-hadar kudi a hannun al'umma ƙasa. Sai muke nan da ake kira cashless policy kenan. Eh wannan shine da a Hausance shine tsarin rage hada-hadar kudi a hannun mutane. Sai dai nambobi da muna ganin ganin abin kamar ba mai yiwuwa ba ne amma kuma da allah ya kawo lokaci kuma ana tafiya da zamani yawaitar kafa ta sadarwa ta yanar gizo sai abin ya zama mafi sauki kuma mutane ya zama ba sa sha'awar suwa banki saboda bankuna an zo da tsari yanzu a da ake ciki na larurar nan ta cutar sarkewar numfashi ba a san cunkoson jama'a mu da muka dan samu muke da dan jari a hannun mu sai muka je muka nemi bankuna su bamu dama su kuma bamu pos din ko kana da asusun ajiya a bankin za su nemi ka buɗe asusu na wannan kasuwancin shi wannan asusun ba za a baka katin atm ba ba kuma za a baka checkbook ba sai dai ka idan ka yi wani adadi kana amfani da shi ta wayar hannunka wayar salula kana tura kuɗi a tsarin da ake cewa cardless transaction aka ga yawan cinik cinikayya sai su tanadar maka wannan mashin na pos point of sales. Wato in haka ne in an ce ma point of sales ya nuna harka ce kamar a manyan shaguna idan ka je ba da kuɗi ba za ka ba da katin ka a saka a ɗau kuɗi amma wannan tsarin naku ko kuma kuɗin kuke bayarwa kai tsaye. Wannan harka daidai take da shagunan da ake ba da kuɗi kawai mu wakilai ne ko in ce 'yan aiki banki sun ɗauke mu aiki sun ce mu sa mu cire a maimakon su amma su ne suke samar da tsaro su tabbatar da abin in mutum ya zo da katinsa za mu shigar da nawa yake so sai bankin sun yadda sun ba da abin da ake kira da turanci approval cewa ya cancanci a bashi kuɗi ko ko bai cancanci a bashi ba akwai wani ɗan haraji da za a ce ko ko a'a wani ɗan ladan aiki namu da shi kuma za mu tambayi kai mai cire kuɗin kana so mu cira a ciki ko ku a'a kana da canjin da za ka ba mu na adadin kuɗin da za ka murtala kuma ina son yanzu naira dubu biyar na zo karɓa a wajen ku nawa ne ake caji naira ɗari muke karɓa a hannun mutum. Idan ko mutum zai tura naira dubu biyar fa zuwa wajen wani. Eh ai ba bambancin wannan. Idan muka karbi naira ɗari a hannun shi wanda ya zo ko in ce wanda ya zo wajen harka kasuwancin mu su kuma banki za su ɗauki naira hamsin ko naira talatin ya danganta da yarjejeniyar da ta kake da ita tsakaninka da bankin da kake mu'amala da shi. Yau wato yanzu kuma za mu leƙa wajen wanda yake shanin kayan lambun ga kai tsaye da suka shafi su dankali tattasai da tumatur da sauran abubuwa masu muhimmanci sai eh, na manta ma akwai albasa akwai yalon bello akwai ayaba akwai apple malam barka da aiki barka da zuwa to ku za gabatar mana sunanka sa'idu umar na ga kana yanka wannan gwanda ce ko faɗa mana shin kwallon gwanda nawa yake ne a wajen ka kwallon gwanda dai da dukan sai da shi naira dubu ɗaya ɗari bakwai ɗari takwas to sai dai yanzu kuma ba a samu sosai gaskiya ta ɗan yi tsada dan yau ma ban samu ba sai wannan ta jiya ce ma na samu na yanka duk abuja ne ko a wajen ka ne ta yanke akwai ta amma bata cika yawa can inda ake yin ta ba domin tana da lokaci akwai wani lokaci da za a samu da yawa akwai lokacin da za a samu ta yanke a gona can za a ga dai kamar yanzu kamar da allah ya sa tana da akwai yanzu ba za a ce an rasa ta a kasuwan mu ba ta mare ba na ga har da inabi ma ana sayarwa a wannan shagon akwai inabi akwai apple shi kuma inabi da muke ake kawo mana shi daga south africa ne sometime akan kawo shi mu samu sometime akan kawo shi kaɗan sai kaga ka je baka samu ba don kaga ko yau ma abin da aka samu an samu dai apple amma ba a samu girin apple din ba don ba su kawo ba sun ce dai yana hanya. yawwa wato waɗannan dai da apple wato tufa kenan da ake faɗa da inabi duka ba a najeriya ake samun su ba. a najeriya ba ne south africa ne. muna da shi amma kuma bai wadata kamar yadda ake so ba roba da ke cike da apple din nan nawa ake sayarwa a nan shagon ka nakan sai da shi dubu biyu yanzu faɗa mana sirrin wannan kasuwar shin ana samun riba alhamdulillah ni kan ba abin da zan ce mata don na kai shekara ashirin tun ina tallan yalo dawo ina kasawa har aka kasance yanzu ga shi ina da shagon da zan kasa wasu masu kan samu su ci abinci a ciki banda iyalina duk da yawan kayan kan nan ka taba ɗaukar kaya a kanka kana talla wallahi na yi talla na yi da ke na yi baro na wannan yalo da ka ganshi na kasa shi tun daga garki na kai har sakateriya ina tura shi a baro na kasa wancan karas da ka ganshi na kan tura baro har in kai sakateriya daga garki kai kake wannan shagon kana sai da kayi me aka fi saya ne a wannan shagon ana sayan lemo da kuma sauran kayan miya eh. saboda ana amfani da shi kullum kowa sai ya yi amfani da shi kayan miya kamar su albasa da zance tattasai da tumatur kenan eh, albasa tattasai tumatur da karas alayyahu da salak akwai kuma ugu da kukumba. wannan unguwar tana ɗaya daga mafiya tsadan mafi tsadan unguwanni a abuja wato a sokoro kenan na san tabbas akwai bambancin farashi tsakanin yadda zaka sayi kaya a nan da kuma wajaje kamar maraba a jihar nasarawa da ke kusa da wannan unguwar eh sosai wannan haka ne duk ko mu kanmu a maraban jihar nasarawa muke sayowa sai mu zo kuma mu kasa mu sayar don mu samu ne idan yanzu da za a tambaye ka abin da za ka fi so uh, wannan uh, shagon naku ya zama ko abin da za ku nema ko tsakanin ku da gwamnati me za ka ce ne mu abin da za mu ce sai dai kawai Allah ya saka da alheri duk komai na tafiyan mana daidai yadda ya kamata a lokacin da ake fama da wannan cuta ta corona lokacin akan rufe gari kamar kwanakin bayan an rufe uh, shin kun fuskanci asara da kayi kayayyakin ku ko kuma ba abun da ya same ku ah, mu ba kamar mu bangaren mu na kayan furut ba abun da ya same mu mun samu ma ci gaba sosai a wannan lokaci to amma muna fatan Allah ya rufe asiri saboda mafi yawancin mu ba su samu kamar yadda mu muka samu to yanzu kuma zan leƙa wajen masu sayan indomi wato abun da zai bada mamaki kasuwa ce amma sai ya zama har indomi ake soyawa malam indomi ka zo siya ko kai ma kana sai da indomi din ne to ni ma dai fatina ne na bangaren indomi ne ba mu labarin sunan ka ma tukuna sunana muhammadu nura muhammadu nura ina mamakin yadda mutane sai ka ga mutum magidanci ma zai ga ya zo yana son indomi din nan ya saya eh ba wani abu ne ya sa shi indomi gaskiya mata ba su iya hada indomi ba ko da ka sai kayan haɗawar <laughs> ka kai gida ka ce sada wanka ba za su iya ba wato mu indomin namu sai da muka je makaranta muka koya mutane suna zuwa ma nan su kawo wanda ba su iya ba mu koya musu zan yarda da maganar ka domin in mutum ya fara cin indomi wanda maza suke yi sai ka ga za a yi shekara shekaru baya daina shi irin makaranta ce ake koya da mata na gida ba sa iya yadda kuke yin naku shi indomi ba kamar tuwo bane an riga an dafa da ka zo za a zuba maka ka ci ka tafi a'a akwai tsare-tsare wani ya ce baya son barkono wani ya ce baya son mai wani ya ce baya son spice nan ma na indomie ma kuma akwai ingredients akwai su carrot gasu nan dai da sauransu muna sawa da sauransu kuma akwai irin da kakken yajin nan namu na arewa wanda ake dakawa mai daddawa da barkono da magi haka mai dan daɗi a sa da gas muke dafa ba da kananzir muke dafa ba wanda an dafa maka za ka ji warin kananzir da sauransu gas ne muke sa mu tsaya mu gyara shi da kyau in ka ci sai ka ga gobe ma ka dawo akwai mutane da yawa daga nisan duniya kilomita hamsin saba'in kilomita ɗari ma za su iya zuwa nan su zo su ci inda yanzu za ka cewa hatta matar ka ma zai wuya in ka kai mata waɗannan kayan ta iya yi yadda ya kamata akwai mata tana taɓa kai mata ta yi ba ba amma da na zo ne su kansu na mata ma wanda 'yan makaranta ne suka dinga mamaki wannan kalubale ne ga mata kenan indomin kuma na haɗa shi wani yana ana sa masa koyi haka wani ba a sawa ke eh, akwai muna yin masa akwai jollof wani yana so a soya masa wani kwan ma baya so a kada za a iya soya shi ba tare da an kada ba nawa ne mafi tsadan plate na indomie da mutum zai iya ci ya koshi muna da na ɗari hudu muna da na ɗari uku muna da na ɗari biyu muna da na ɗari da hamsin ma ana hawan kayayyaki suka ɗan karu ya sa mu ma muka dan kara saboda expenses din yayi yawa masu sauraron sashen hausa na murar amurka kasuwa da take lambun da ke kan titin jesse jackson a nan anguwar asokoro abuja inda muka tattauna da mutane masu hada-hada a wannan kasuwar. A madadin abokan aiki da ke Washington DC Nasiru Adamu Hikaya ke cewa mu zama lafiya. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. injiniya daniel david kazai matasan kristoci na nigeria. in an ga abu gaskiya a faɗi shi ai ba a yin hayaki ba wuta kamu magana nan ta taso akwai abin da ya ya ya activating nashi maganan christianization islamization na nigeria a yi waje da wannan ana maganan one nation nigeria. ni krista ne ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin krista a dole ba ba daidai ba ne littafin allah littafi mai sarki ya hana ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne ba magana wannan garin krista garin musulmi kada nema yanzu ce zan shiga inugu a nan sai na je na nema passport in je nema wannan in rubuta wannan ba haka ba ne kuma na kira ga mutane arewa musamman mu da muke arewa da krista da musulmi ran da ana zabe za a ce ai namu arewa arewa arewa in an dawo magana wani lokaci sai ka ga waɗansu mutane wanda ma ba su yi kome ba sai su zame su ja su ce ai wannan namu na musulmi ne a mu hausa hausa a mu biron biron babu a nima dalilin da za a sau ranka dade recession na najeriya mu yi tambaya me ya kawo shi cin hanci da rashawa bari ma baka mamaki in ka zo na ka fara lissafi ran da ake raba kudi na ba magana federal character da musulmi da krista da ibo duk za su raba kudin daidai kowa ya kwashe kai gidan shi ya baye rikima a wurin ba sai dai a dawo a samu iri sudan wanda bamu da wani abun da muka aje domin a samu a hada a yi rigima so da wayannan mutane sun samu wani dalili da za su samu suna saifonin kudin najeriya matasa ko waya bude idon shi da kyau mutane arewa in yanki na ya hada mu duka to mu hada kanmu Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha sule dauke da shirin amin amin cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu. fannin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna. masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yadda ake dai na dan samu dan wani guri nan daga baya wannan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka. Don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku. cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri buɗe shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in miƙa ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da an ce ai haka amma ai wannan kwaya cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharon da shawaran da dama ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira masu mutum amfani da shi ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada kai kusa da mutane wani za ka iya kada ka rinka shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu yake ma suka ce wannan ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi amma an ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayen mu muna sa su waɗannan mask din nan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai mu da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko ah, magani da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi. kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantuna ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa. To hajiya kawo masu kantuna to ya kamata su samu irin magar wanke hannu na tsafta ko kuma ma su samu sabulu da ruwa. in mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su yi kusa-kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci-lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gaba baki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare su sun fita sai a sake sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya to haka ya haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole a samu irin ruwan nan ko ko sa ruwa da sabulu ma ya sauki wanda mutane za su rinka hannun su kan shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ma kan taimaka kuma in dai mutane na da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su iya za su iya sa wannan su ma mask din nan to hajiya. To makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu domin su ma wurare ne na cinkoso. Makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu tsabtace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara aji dole a rage yawan yara aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗaukar zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a go wanke hannu amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkosa cunkoso da yawa kamar wurin sallah maybe a raba kamar ai biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri daya da yawa ba taruwa wuri daya da yawa shine mafi wahala hajiya. Ok tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar covid-19 to shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce covid-19 abinda sa aka sa masa suna covid-19 shine coronavirus infectious disease na dubu biyu da goma sha tara to wannan cutar ta fito ne da shekara na dubu biyu da goma sha tara shi sa ake cewa covid-19 to su kuma baffa haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa? To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba domin in mutum ya kamu da cuta jikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne yadda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba. To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? to akwai cutar da ta fito alif ɗari tara da goma sha wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkate saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan ah, corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka mu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan ashirin bisa tamanin waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda kwansu ba da ƙarfi wadansu kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwokan waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma ina irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsa ba shi da karfi to wannan ciwo na tsanani kwarai da gaske amma akwai wadansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. shi ko ɗahir manjos gobir samaru zaria yana tambaya wai don allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zuba inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zuba domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba akwai wasu a yin halitta na jikin na adam sun canza da yawa yakan sa mutum ya zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi. to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin anan nan kasan kamar irin su dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane ɓarayin kasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha sile Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.